hukumar tsaron farin kayan cikin gida da ake kira civil defense ta kame wasu mutane hudu a garin maiduguri da ake zargin cewa suna sai da naman matattun dabbobi ne ga al'umma kuma da hukumar tsaron farin kayan na jihar borno ibrahim abdullahi ya gurfanar da waɗannan mutane guda hudu a gaban manema labarai da ce suna zarga da sai da irin waɗannan matattun dabbobi cikin al'umma wanda ma ya ce ba san irin cututtukan da suka kashe dabbobin ba kwamandan ya ce nan ba da jimawa ba za su gurfanar da su a gaban kuliya don tabbatar da cewa an yi masu shari'a da ya dace da su duk da cewa waɗannan mutane ba su da alaka da saya ko sai da wasu nauyin dabbobi a cewar kwamanda ga ma dai ƙarin haske da ya mini game da waɗannan mutanen da suka kame inda zan gaya wa mutanen wannan jiha shine waɗannan ɓata gari da ake kiran su ɗan bola jari yawo suke suka mai da kansu mahauta sai su samu wannan dabbobin da suka riga ka mutu ko sun ci guba ko kuma wasu rashin lafiya ya kawo sai su zo su gyara sai ma jama'a a mazaunin cewa wannan suya ko kuma danyen nama wanda suke yi kenan a cikin garin sannan dubun su ya cika yara na suka su nawa ne mutanen da kuka kame kuma ina aka kame su eh su hudu ne aka kama su a Ramat Square cikin garin Maiduguri lokacin da aka kama su kamar suna sai da wannan nama ne ko kuma eh, a wani hali aka kama su kwarai ko mun same su cewa sun kama ga dabban ma za ku gani da idan su kaɗan gyara da komai suna jin jama'a su kuma jama'a ganin suke sun samu garaɓasa ga watan azumi za su turka so sun zo na gab da za su yara su sai da jama'a shi ne muka zo muka kama ah, kuma ga na musulmai kuma ba sa azumi a cikin watan azumi ɗaya ma daga cikinsu da muka tambaye su ya ce ya zai me zai sa ya azumi saboda aikin da yake ai aikin haramun na kuma zan tare ɗaya daga cikin waɗannan mutane wanda kuma ya amsa da cewa lalle abin haka yake sai dai suna yanka wannan dabba ne don su su ci idan aka kama ka an mu na'am an samu mu da rago ne na mushe wani rago mushe a nan ku samu ragon an ke za a yi rago na baga na raman na ne to kun doki ragon me kuke da shi eh muna jara muna jara a kai wayan su muna jara a tsira da a cinye kuna ci ne ko kuna sayarwa muna cinye kuna ci eh, amma waɗannan yan wanka ne eh wani to su sun ce daga sai kuna saidawa kuma kai ka ce ba kwa saidawa eh ana sayarwa cikin tunai ni din ban san inda na sayarwa ba ni din na kai ne kake samu wa bola din wani lokaci ba wani lokaci su ma suna zuwa su na kuma tuntabi shugaban mahauta na jihar Borno wato Alhaji Abubakar Gula to koya matsayin waɗannan mutanen da aka kame a yanzu hakan a wayannan ba mai mun ba ne ban san su ma su ma ba su sani ba kwata-kwata Alhaji Abubakar Gula kenan shugaban mahauta na jihar Borno ke bayani game da waɗannan mutanen da aka kame da nisan tasu a matsayin cewa ba mambobin su bane kuma ba su da alaka da waɗannan mutane. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya